alihi wa sallam yake faɗa wani abu ne kurin da shi ya riya wa kansa ma sami'na bi hadha fi millatil akhirah irin wannan abin da manzon Allah ya zo da shi bamu ji shi a cikin addinan da suka gabata ba in hadha illa ikhtilaq ba komai ne ya zo ba in bi ma'ana ma hadha ba komai ne wato annabi sallallahu alaihi wa ya zo da shi ba in ji mushrikan makka illa ikhtilaq face wani abu da ya kaga ya kagar wa kansa ma'ana ba saƙo ne daga wurin Allah ba kamar yadda suke riyawa za mu koma sama bayan ƙala ana la a'budu illa ni ba na bautar kowa sai Allah faƙul ma ma'ana ibadatullahi menene ma'anar bautar Allah fasir hali fassara min fa in fassaraha bima bayyana alqur'anu fa huwa almatlubu idan ya fassara ma'anar ibada da yadda alkur'ani ya bayyana to wannan shi ake nema wa in lam ya'rifu in ka bai sani ba fa kaifa yadda'i shay'an wa huwa la ya'rifuhu ta yaya zai da'awar abin da shi bai sani ba wa in fassara zalika bi ghairi ma'anahu in ko ya fassara ibada ba da ma'anarta ba bayyanta lahu al-ayatul wadihat sai kai masa bayani kai ahlus sunna ayoyi a bayyane fi ma'ana shirk billahi dangane da ma'anar shirka ga Allah wa ibadatul ausani da kuma wato bautata gumaka an gane ko ma'ana wato da bautar gumaka wal ausani wa ibadatul ausan wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadha zaman bi ainihi kuma shine abin da suke aikatawa a wannan zamani wa ibadatallahi wahdahu la kuma bautar Allah shi shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya hiyallati yunkiruna alaina shine abin da suke mana inkari dan mun ce mu ba za mu bautata wa kowa sai Allah ba to wannan yasa suke inkari gare mu suke jingina mana sunaye suke bata mu suke aibata mu wayasihuna wayusihuna fihi suke ta kururuwa wayusihuna fihi suke ta kururuwa kama saha ikhwanuhum kamar yadda ‘yan uwansu suka yi ta wannan hayaniya suka yi ta kururuwa haisu kalu a ja'alal alihata ilahan wahida yanzu ma dunkule duk ababen da ake bautatawa mu watsar da su mu koma bautawa abu guda ɗaya shi yasa malam abubakar Mahmud gumi alaihi rahmatullahi da'iman wa abadan yake cewa da yawan musulmai a yau mushrikan bakka na farko sun fi su sanin ma'anar la ilaha illallah domin cewa da su Kulu la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah sai suka fahimci a ma'anar ma'anarta ta hakika. sai suka ce a ja'ala alihatan ilahan wahida dan duk mutumin da ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah duk wani abu da ake bautatawa ko menene yayi watsi da shi ya ce Allah kaɗai zai bautatawa kuma duk abin da aka kira shi da suna ibada ga Allah zai yi yayin da kace muhammadun rasulullah ka ajiye koyi da kowa sai manzon Allah shi shi kadai in kaga kayi koyi da wani ya zo da irin abin da manzon Allah ya zo da shi ne sallallahu alaihi wa sallam aja'al alihata ilahan wahida duk a dunkule abin bautatawa ai watsi da su a koma bautatawa abin bauta guda daya inna hadha la shay'un ujab hakika wannan abin mamaki ne wal ilmu indallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yan uwana sai rana asabar insha Allah wa alaikum wa rahmatullah don Allah malam wani ne ya tambaye ni cewa ya musulunta kuma ya sha azumi a lokacin yana musulmi sai ya koma kafirci bayan haka kuma sai ya sake musulunta to yanzu zai rama waɗancan azumin da ya sha ko ya kamata yi in dai ta hanyar ci ko sha ne ba zai rama ba sai dai ya yawaita tuba da istighfari in Allah ya so ya ga dama sai ya gafarta masa sai yawaita tuba kuma ya yawaita azumin muka na nafila kamar azumin litinin alhamis kamar azumin ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar na kowanne wata haka dai akwai azumin muka na sunna wanda manzon Allah ya koyar to sai yawaita yi in Allah ya so ya ga dama sai ya yafe masa amma wanda ya sha azumi ta hanyar ci ko sha shari'a bata sanya wani abu da zai aikata ya kankare masa wannan laifin ba sai dai tuba da kuma yawaita ayyukan alkhairi Allah ya samu dace mai tambaya na gaba na cewa assalamu alaikum warahmatullah Allah ya gafarta wa malam da sauran ɗalibai gaba ki ɗaya ya ce malam shin mutum ya halatta ya auri a tagwaitakar mahaifiyarsa Allah mai da malam gidansa lafiya sai na ga in dai har wato ma'ana tambayar ta fito ina ga bai kamata a ce wanda yake dan abin da ya tambaya ma'alumun ne min addini bi tarura ba zai a ce musulmi ya jahilci wannan ba domin tagwaye yake nufi kuma na mahaifiyarsa kaga ya nuna mahaifiyarsa da yake nan ni dai haka na fahimta to kaga in dai wannan haka take to wannan ai babu bukatar musulmi dai ba zai tambayi wannan ba sai dai sabon musulunta to wannan yayi wannan sai a iya amsa masa cewa bai halatta ba duk wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya ko uba ɗaya wannan haramun ne ka aure su ina fata an gane ba ma wa'annan ba wa'anda kuke ciki ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya yayan su ma haramun ne ka aure su ba ma su ba Allah ya samu dace mai tambaya na gaba na cewa malam yayin da ya kasance liman yana yin hudu ba to akwai lokacin da yake yin addu'a shin mamu na iya cewa amin ko koya ya kamata yi kuma akan waccan tambaya in kuma kana nufin mata ne aka haife su tagwaye kai kuma baka da alaka da su wannan ka iya auren ɗaya daga cikin su ka iya haɗa su lokaci guda ka aure su shi ma haramun ne domin Allah ya ce wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa an haramta muku haɗa yan uwa lokaci guda sai dai abin da ya faru kafin saukar wannan aya shi ma an samu za a raba amma Allah ba zai kama su da laifin ba ina fata an gane tambaya ta gaba na to eh, eh eh eh babu laifi wannan babu eh, misali tagwaye ne uba sai ya auri Hassana, ɗa sai ya auri husaina me ya hana sai dai al'ada hausawa eh Abin da za ka ɗauka asali ai ka ga ɗa da uba za su iya neman aure lokaci guda za su iya neman mace ɗaya ma wanda mu anan da a hausawa ba zai taɓa yiwa ba ma yau dangane da mai tambaya cewa lokacin da ake hudu ba lokacin da ake hudu ba mai hudu ba yana addu'a za a ce amin amin malaman sunna sun kasu kashi biyu wasu na cewa ba za a faɗa ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ana yin magana yayin hudu ba amma al'allama a sheikh muhammad ibn salih ibn ithrimin a cikin littafinsa a sharhul mumti shi yana ganin za a fada ko dai shi ko littafinsa fatahu zil jalali wal ikram dai yana ganin za a yi saboda cewa lokacin da ya fara addu'a ya gama hudu ba wannan doka da aka sa ta hana magana ta kau da haka kenan lokacin da yake addu'a ma mu za su aminta su ce amin amin amin to zai ce wani ra'ayi ne ya fi inganci gaskiya dai ina zan ƙara bincike a kai sosai wallahu a'lam ba zan iya rajaha wani ra'ayi daga cikin ra'ayoyin nan guda biyu ba Allah ya sa mu dace a mai tambaya na gaba na cewa assalamu alaikum warahmatullahi malam menene hukuncin mai jin kaɗe kaɗe da waƙe-waƙen Hausa da na Larabawa a musulunci kuma akwai zunubi ko ko babu to waka koma da wanne iri dai aka yi waka dai da kiɗa haramun ne sai wanda musulunci ya toge kuma kamar yadda muka sani duk waƙoƙi da musulunci ya toge kiɗa bai shiga cikinsu ba Allahumma illa a wasu wurare kamar haka mata lokacin biki idan suna kaɗa dindufa tasu suna waƙe-waƙe waƙar da babu batsa a cikinta babu ghazal da larabci kenan kuma babu shirka da sauransu wannan mata ya su ya su lokacin biki wannan ya halatta sannan lokacin babban sallah da karama in za a samu bayi in akwai su su ma aka samu ranar idi karama ko babba suna kaɗa su da sauransu to wannan shari'a ta yi sauƙi a ranar idi mata bayi za su yi kamar yadda hadisi ya tabbata cikin bukari wani lokaci abubakar ya zo ranar idi gidan manzon allah sai ya samu wasu bayi guda biyu suna kiɗa sai abubakar yake cewa gogen shaidan a gidan manzon allah lokacin manzon allah ya lulluɓa kansa sai manzon allah ya tashi ya lulluɓe ya ce kyale su kowace jama'a tana da idin su mu ma yau idin mu ne wannan kalma tana nuna cewa shari'a ta yi sauƙi ranar idi ga bayi mata irin wannan idan sun yi babu laifi akan wannan ne to eh a yanzu yanzu ne magana nan nace mata na siki mata ne suke yi ko baka ji ba yawwa na ce mata ya su ya su har nace su ma ya su ya su din ba an kyale su sa sakai ba don wannan naji a madina tunda su gidajen su gidaje ne na tsaro amma tabbas wani lokaci aikin na naji biki mata suna kada kada irin wannan wanda ya dace da shari'a ma kan wannan ne eh eh don dai disco ne haramun ne in dai disco ne na kira tabbas ana yi wannan haramun ne suna yin wannan Allah ya tsare mu mai tambaya na gaba amma kuma kamar mace ainihin tambayar yana cewa ko tana cewa malam tambaya ta a nan ita ce idan janaba ta kama ni bayan na yi wanka sai in ga wani ruwa wanda ba mani ba yana ta zuba har lokacin sallah eh, ya riga ya wuce amma bai daina zuba ba sai bayan wani dogon lokaci to malam zan yi tsarki in yi sallah ko kuma zan haƙura har ya gama zuba sannan ne na yi sallar to kafin amsa wannan kamar da dan uwa yake cewa yanzu ba dindufa ba dindufa ce ba ba kaurace mata aka yi eh da ai ga mandirai ana samu duk da dai an yi rashin wannan an dawo da mandiri masallaci maimakon abin da ya kamata bayi mata ko kuma su mata lokacin biki ya zama da suna wato kidawa wannan shine abin da aka san amfanin mandiri in yana da shi ma Allah ya samu dace to me wacce tambaya yayin da haka ya faru abin da shari'a ta ce in lokacin sallah yake ki yi tsarki ki yi sallah ko da yana zuba din wannan babu wani abu amma dai lalle idan lokacin sallah ya din ba za ki dogara ba akan kin yin tsarki za ki in dan kika yi kika yi alwala kuma ko da kina sallah yana kwarara wannan babu wani abu za ki ci gaba da sallaki Allah ya samu dace mai tambaya na gaba na cewa malam mai cece shubuha a shari'a kuma menene hukuncinta a sunna to sai ka koma darasinmu na asabar ka nemi ka je wajen malam ismail kenan ko mai kaset wato mun yi darasi akan wato ma'ana shubuha kuma malam Uthaymin ya yi cikakken bayani da sauransu har hukuncinta sai ka nemi kasar insha Allah a wajen malam Ismail za ka samu Allah ya samu dace tambaya ta ƙarshe na cewa malame ne hukuncin lufaya da mata ke amfani amfani da ita a matsayin hijabi duba da yadda yakan ƙara wa yakan ƙara mata kyau mana wajen yin ado kenan ko ya halatta hakan to yanzu duk wannan ba mu ne za mu kalli yadda kai kake gani ba yaya abin da shari'a ta ce hijabi shi ne abin da mace za ta lullube jikinta da shi ta yadda wato baya share-share yadda za a hango jikinta ta yadda kuma baya nuna shaf ta yadda za a ga wani jiki wato wani nau'i na jikinta to wannan in dai ya cika wannan shi ne hijabi kuma abin nan ya lulluɓa tun daga saman kanta har zuwa wato ma'ana kafata da haka bai kamata yanzu dan wannan ta'alilat da kai mu rushe wato ma'ana shi lifaya din wanda bare bari da shuwa da mutanen sudan da mutanen tashad ko chadi suke sawa ba matukar idan zai ba da wannan ma'ana shi ma za a ɗauke shi hijabi hijabi shine abin da mace za ta sa wanne yake da wato ma'ana zai lullube jikinta tun daga kanta zuwa wato ma'ana wato kafafunta